nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro, Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Lahadi, kuma tahir amin zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna ɗauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sharhin bayan labarai akwai mu ɗauke da shirin nan na kun son sai kuma duniyar mu a yau. Shirin mu na ƙarshe shine muryoyin masu sauraro da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. amma a halin yanzu ga labaran duniya da dumi su. To da farko ga kanunsu, ministocin harkokin wajen kasashen larabawa sun ƙi amincewa da korar fartsina da ƙasarsu. sannan za ku ji cewa hamdukatar isra'ila ta saki falasɗinawa 183 a musayar marhala ta hudu inda ƙungiyar hamas take zargin azabtarwa gwamnatin ƙasar amurka ta dakatar da karatun wasu ɗaliban jami'o'i a wato ƙasar wanda ya kai ga korar wasu saboda goyon bayan gaza. yanzu kuma ga cikakkun labaran a yau lahadi ce biyu ga watan fabrairu na wannan shekara wanda ya yi daidai da uku ga watan shaban wato rana haihuwar tauraro na uku daga cikin limamai masu tsarki daga iyalin gidan manzon allah muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato imam hussein alaihi salam har ila yau a nan iran ana kiran ranar a matsayin ranar tsaro imam hussein alaihi salam dai shine limami daga cikin limamai masu limami na uku daga cikin limamin masu tsarki daga iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka ba da jinin su da jinin jama'a da suke tare da su don raya addinin musulunci na gaskiya na kakansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Imam Khomeini kudisa sirruhu wanda ya kafa jumhuriyar musulunci ta Iran ya sanya wa wannan ranar ranar tsaro ne a ƙasar don mutunta wato mutanen ƙasar su ɗauki darasi daga rayuwarsa su kuma amfana da abubuwan da za su faru ko kuma suka faru a karbala ga imam hussein salam da kuma wato abokan shahadarsa su ba da ransu kamar yadda imam hussein salam ya ba da ransa don kare jumra musulunci ta iran ministocin harkokin waje na ƙasashen larabawa da kuma gwamnatocin ƙasashen sun ƙi amincewa da korar falastinawa daga ƙasarsu kamar yadda shugaban amurka donald trump ya ba da shawara tashar talabijin ta falastibi a nan teran ta nakalto ministoci da jami'an gwamnatin ƙasashen larabawa suna faɗar haka a wani taron haɗin gwiwa da suka gudanar wato a birnin alkahira na ƙasar masar labarin ya ƙara da cewa taron ya sami halartar ministocin harkokin waje na ƙasashen masar jordan saudiya qatar da kuma gwamnatin falastinawa sannan da wakilai daga kasashen ƙasashen ƙungiyar wato arab leagues ƙungiyar ta bayyana cewa ƙasashen ƙungiyar ba su amince da duk wani ƙoƙari na canza yadda ƙasashen larabawa suke zama a ƙasashensu ba don samarwa hamji kasar isra'ila yanki na zama a yankin kamar yadda gwamnatin shugaba trump take so ta yi dangane da wannan gwamnatin kasar saudiya da kuma gwamnatin kasar faransa za su ɗauki nauyin gudanar da taro na musamman kan wannan shawarar da shugaban kasar amurka wato donald trump ya gabatar sannan za su ƙarfafa shawarar samar da ƙasashen biyu wato ƙasashe biyu a kan ƙasar falasɗinu da aka mamaye a matsayin hanya tilo wajen warware wannan matsalar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ta falasɗinawa guda biyu sun ba da rahoton cewa gwamnatin ƙasar isra'ila tana azabtar da falasɗinawa da suke tsare sun kuma ƙara da cewa sojojin ƙasar isra'ila tana wulaƙanta fursunoni falasɗinawa suna kuma azabtar da su musamman bayan sakin 180 daga cikinsu a musayar ta hudu da suka yi ya zuwa yanzu inda falasina suka miƙa masu wato fursunoni guda hudu da suke rike da su hukuma mai kula da fursunonin falastina wato pps ta bayyana cewa a marhala ta hudu falastinawa 183 ne yahudawan suka sallama amma kuma 111 daga cikinsu wanda sojojin yahudawan suka tsare ne a lokacin da ake yaƙi na watanni goma sha biyar da ya gabata har ila yau daga cikin wa'anda aka sallama a jiya asabar dai akwai mutane goma sha takwas daga ciki wa'anda wato aka yanke masu hukuncin ɗaurin rai da rai har kuma da wasu hamsin da hudu wa'anda aka ɗaure su na lokaci mai tsawo mai yiwuwa wasunsu ba za su rayu zuwa wato ƙarshen hukuncin da aka yanke masu ba kuma yahudawan suna azabtar da falasɗinawa wa'anda suke hannunsu labarin ya ƙara da cewa yahudawan sun hana falasɗinawa zuwa kusa da inda gidan yarin ofa yake don kada su tarbi falasɗinawan su kuma gudanar da bukukuwa na farin ciki da sakinsu. Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Jami'ar Michigan ta ƙasar Amurka ta dakatar da karatun wasu ɗaliban jami'o'i eh, saboda wato rawar da suka taka a zanga-zangar goyon bayan Gaza a yaƙin watanni goma sha biyar da aka yi da ƙasar Isra'ila. Kamfanin dillacin labaran Sahab na ƙasar Iran ya nakalto kamfanin dillacin labaran Meher yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa hukumar jami'ar michigan ta kori wasu ɗaliban daga karatu har na tsawon shekaru biyu labarin ya nakalto hukumomin jami'ar na cewa wannan ɗaliban su ne suka shirya zanga-zanga a cikin jami'ar inda suka mai da jami'ar wato cibiyar goyon bayan a gaza ta kuma ƙara da cewa wannan ƙin ƙabilar samawa ne a wajen amurka jami'ar dai ta sa an kuma an kama wasu malaman jami'o'i ta kuma dakatar da wasu daga cikinsu sannan wasu kuma an kore su kwata-kwata daga jami'ar kafin aka dai shugaban ƙasar amurka donald trump ya sha alwashin ladabtar da ɗalibai da kuma malaman jami'o'i a ƙasar wa'anda suke goyon bayan falasɗinawa musamman a yakin gaza Shugabannin ƙungiyar ƙasashen raya tattalin arziki da kuma tsaron ƙasashen Afirka ta kudu, wato SADC a takaice, sun ce za su ci gaba da wanzar da sojojinsu a yankin Kibu na ƙasar Congo bayan da ƙungiyar 'yan tawaye ta M23 ta kwace yankuna da dama a yankin. Shafin yanar gizo na labarai Africa News ya bayyana cewa Shafin yanar gizo na labaran Africa News ya bayyana cewa shugabannin kungiyar sun ba da wannan sanarwa ce bayan wani taron gaggawa da suka gudanar a ƙasar Zimbabwe a ranar Juma'a da ta gabata. Shugaban kungiyar na Riko kuma shugaban ƙasar Zimbabwe Emerson Nangwagwa ya yi kira ga kungiyar da ta kasance mai nuna ƙarfi da kuma juriya kan abubuwan da take fuskanta a ƙasar Congo. sojojin tabbatar da zaman lafiya na ƙungiyar ta sadc dai wato sun kasa juriya a yakin da suka fafata da ƙungiyar m23 a lokacin da suka yi ƙoƙarin kwace garin goma na yankin kebu afirka ta kudu malawi da tanzania sun rasa sojojinsu a daidai lokacin da sojojin m23 suka kutsa cikin birnin goma babban birnin yankin a halin yanzu dai wato shugaba tsakedi ya fara tattara sojojinsa don kare birnin kinsasha masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin ba labarai ko kun san duniyar ma yau da kuma murwai masu sauraro da wannan kuma ke cewa yi ni lafiya. To sarhin zai mayar da hankali ne game da yadda ake ci gaba da mayar da martani ga yunkurin shugaba Donald Trump na Amurka na tilastawa Falastinawa ƙaura zuwa kasashen Masar da kuma Jordan. ana ci gaba da allah wadai da yunkurin shugaban amurka donald trump na wa palestinawan gaza kaura zuwa kasashen masar da kuma jordan ministocin harkokin wajen kasashen masar da kuma jordan din game da wasu kasashen larabawa da suka hada da haɗaɗɗen larabawa saudiya da kuma qatar duk sun yi watsi da yunkurin na wa palestinawan gudun hijira bangarorin sun bayyana hakan ne a wani taro da suka yi a birnin alkahira na kasar masar a ranar asabar din nan a cewar sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar kasashen larabawan biyar sun yi watsi da duk wani yunkuri na kwacewa falastinawa 'yancinsu ta hanyar kora rugujewar gidaje mamayewa ko kuma rage yawan jama'a shi dai shugaban amurka donald trump ya jaddada kiransa ga kasashen masar da kuma jordan domin su karbi falastinawan gaza da suka rasa matsugunansu duk da cewa kasashen larabawan biyu sun yi watsi da shawarar tasa da ke cike da cece kuce za su yi hakan a cewar trump a inda yake mayar da martani ga tambayar da wani dan jarida yi masa a ofishin shugaban ƙasa a ranar alhamis kan kyan amincewar masar da jordan na karbar falastinawa kana ko zai yi la'akari da sanya haraji kan kowace ƙasa don tursasa su za su yi muna yi musu abubuwa da yawa mu ma za su yi in shi trump kalaman na trump dai na zuwa ne kwana guda bayan da shugaban masar abdul fatah al-sisi da sarkin jordan abdullah na biyu suka yi watsi da duk wani yunkuri na karbar Falastina wanda suka rasa su sakamakon yakin kisan kare dangin da Isra'ila take yi a Gaza. A makon jiya ne Trump ya yi shelar shirin shafe Gaza. A makon jiya ne Trump ya yi shelar shirin shafe Gaza da kuma mayar da Falastinawa zuwa wurare masu aminci kamar Masar da Jordan. bayan soma aikin yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin isra'ila a ranar 19 ga watan janairu ya ce yakin da isra'ila ta kwashe tsawon watanni sha biyar tana yi a gaza ya mayar da yankin palestinu wani wuri da aka ruguza a makonan ne wakilin trump na gabas ta tsakiya ya kai wata ziyarar bazata a gaza domin nuna goyon baya ga ririn tsagaita wuta da aka cimma kamar da fadar white house ta sanar kana ta ce ya yi wata ganawa da minista isra'ila benjamin netanyahu bayan ziyarar a gabas ta tsakiya ya kwatanta barnar da aka yi gaza a matsayin mai munin gaske kusan babu komai da ya rage a gaza kamar da shidawa kafar yada labarai ta asios ya karar cewa mutane na komawa matsugunansu a yankin arewa don ganin sauran abubuwan da suka rage sai kuma su juya su bar wurin babu ruwa babu wutar lantarki abin takaici ne ganin irin barnar da aka haifar a wurin in shi shi a matsayinsa na dan kasuwa da ke harkar gine-gine da hannayen jari ya kesta cewa za a iya ɗaukar shekaru biyar ana kwashe barakusan gine-ginen da aka lalata sannan ana buƙatar wasu ƙarin lokuta don aikin tantance ramukan da ke ƙarshen ƙasa kafin a soma sake yin gine-gine an yi hasashen cewa za mu iya sake gina gaza a cikin shekaru biyar sai dai ba abu ne mai yiwuwa ba wannan shiri ne da za a ɗauki shekaru goma zuwa goma sha biyar wajen sake gina yankin in shi a sa na farko da ya mayar trump a ranar laraba shugaba al-sisi na kasar masar ya bayyana cewa zalunci ne raba al'ummar palestine da kasar su kuma ba za mu tsoma baki cikin yin hakan ba kazalika ya yi ƙari da cewa idan har zai amince da ya karbi palestina wanda su rasa matsugunan su tabbas al'ummar masar za su fito su yi adawa da matakin haka kuma shi ma sarki abdallah na biyu na kasar jordan ya jaddada matsayar kasarsa kan buƙatar barin falastinawa su ci gaba da zama a kasarsu tun a lokacin da isra'ila ta fara yakin kisan gari dangi a gaza a watan oktoban shekarar 2023 ƙasashen masar da jordan suka yi gargadi game da shirin shafi falastinawa daga iyakokin gaza da kuma gabar yammacin kokin jordan da ta mamaye kasashen duniya dai sun yi allah wadai da shawarar trump inda wasu suke bayyana hakan da kabilanci da kuma halafi na yaƙi kasashen musulmai da larabawa da dama da kuma na turai kamar faransa sun yi fatali da wannan shawara wannan dai na zuwa ne a dare lokacin da ake ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta tsakanin isra'il da kuma hamas wace tanadi sakin a isra'il da ake garkuwa da su tun bayan harin hamas na ranar bakwai ga watan oktoba na shekarar 2023 sai kuma palestinawan da isra'ila ke tsare da su a gidajen yari bayanai da wasu ƙungiyoyin kare hakkin falastinawa suka fitar a wannan asabar sun ce isra'ila ta saki fursunonin falastinawa 183 a matsayin musara fursunoni uku na isra'ila a wani bangare na musara fursunoni na hudu ƙarƙashin yajin tsage ta buɗe wutar hukumar da ke kula da fursunonin da ake tsare da su da kuma ƙungiyar fursunonin falastinu ta pps a wata sanarwa da ta fitar a ranar asabar ɗin nan ta ce mahukuntan isra'ila sun sako fursunoni 183 da suka hada da 111 daga zirin gaza waɗanda ake tsare da su biyu bayan yakin kisan kare dangi da gwamnatin ƙasar ta kaddamar kan yankin da aka yi wa ƙawanya daga cikin fursunonin falastina wanda aka sako da gidan yaron isra'ila 18 sun fuskanci hukuncin ɗaurin rai da rai yayin da 54 ke ɗaure in shi kungiyoyin kare hakkin falastinawa sojin isra'ila sun ayyana yankin da ke kusa da gidan yaron ofar a yammacin gabar kogin jordan a matsayin wani yanki na soji a matsayin wani yanki na soji da aka rufe gabanin sakin mutanen lamarin da ya hana iyalai yin taro don maraba da murnar dawowar 'yan uwansu daga baya sojojin isra'ila sun harba wasu abubuwa masu karar bamabamai kan jama'ar yayin da ɗaruruwan mazauna yankin da iyalan fursunonin suka halara a birnin ramallah domin karɓar fursunonin da aka sako yayin da suke daga tutocin Falastinu. Hamas ta rawaito cewa da yawa daga cikin fursunonin Falastina wanda aka sako na da alamun azabtarwa da cin zarafi. A cewar Hamas a halin yanzu fursunonin na samun kulawa a wasu cibiyoyi a Gaza. Sanarwar ta ce wannan ya tabbatar da irin zaluncin da Falastinawa ke fuskanta a hannun 'yan Isra'ila waɗanda ba su da kimar ɗan adam da yin watsi da dokokin ƙasa da ƙasa da suka shafi fursunoni. Ƙungiyar ta buƙaci kasashen duniya da suka hada da Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam da su ɗorawa Isra'ila alhakin waɗannan munanan cin zarafi da ta ce sun hada da laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama. Tun da farko dai ƙungiyar Hamas ta miƙa wasu ƙarin fursunoni uku na Isra'ila da aka miƙa su ga jami'an ƙungiyar agaji ta Red Cross a madadin Falastinawa 183 da aka sako. An sako biyu daga cikin waɗanda aka kama a ranar Asabar a birnin Hanunis da ke kudancin yankin waɗanda su ma aka mika su ga ƙungiyar ta icrc a ranar 19 ga watan janairun da ya shuɗe ne dai aka fara aiwatar da yarjejeniyar ta buɗe wutar ta tsakanin isra'ila da kuma hamas da nufin kawo ƙarshen yakin da isra'ila ke yi na tsawon watanni goma sha biyar a gaza da kuma antar da waɗanda aka yi garkuwa da su a yankin da aka killace da kuma sakin ɗaruruwan falastinawa isra'ila ta fitar da jerin sunayen fursunonin falastinawa sama da ɗari bakwai da za ta saki a ƙarƙashin yarjejeniyar fiye da da 230 ne ke zaman ɗaurin rai da rai kuma za a tura su gudun hijira na dindindin idan aka sallame su. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum, yau Lahadi biyu ga watan fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da uku ga watan sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 1442 da suka gabata a ranar irin ta yau wato uku ga watan sha'aban na shekara ta hudu bayan hijira aka haifi imam hussein alaihi salam jika manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mafi kyawun lokacin rayuwar imam hussein alaihi salam dai Shi ne lokacin hidimarsa da kuma kasancewarsa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har tsawon shekaru shida. Imam Hussein alaihi salam ya taso ne a cikin dangi waɗanda sa kasance masu matsayi maɗaukaki na kamala da gudun duniya da kuma kyawawan halaye. Samuwar uba irin Imam Ali alaihi salam da uwa kamar Fatima ta Zahra amincin Allah tabbata a gare ta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rene su baki su? hakan ya sa ya samu mafi ɗaukaka ta falololi na ubangiji imam hussein alaihi salam ya kasance yana bayar da gudunmawa a fagage daban-daban da addinin musulunci yake cikin haɗari a yaushe imam hussein alaihi salam ya kasance yana kiyaye abubuwa na tarihi na manzon allah sallallahu alaihi wa alihi ta hanyar gudanar da laccoci da tattaunawa akan batutuwa daban-daban waɗanda suka hada da aƙida da kuma ilimi da siyasa bayan shahadar ɗan uwansa mai daraja imam hassan alaihi salam a shekara ta hamsin bayan hijira kai tsaye imam hussein alaihi salam ya jagoranci al'umman musulmi da ƙarshe kuma ya yi shahada a karbala a shekara ta 61 bayan hijira domin kara addinin kakansa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka ta hanyar yin shahadar Imam Hussein alaihi salam ya samar da wani al'amari na har abada wanda ya sanya tafarkin shahadarsa ya zama hanyar ƙara fito da addinin musulunci na gaskiya ga musulmi da ma'abuta son sanin gaskiya da kuma hakikanin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma a kan sani Imam Hussein alaihi salam ya shahada an bayyana ranar tanawa da haihuwar Imam Hussein alaihi salam a jamhuriyar musulunci ta Iran a matsayin ranar dakarun kare juyin juhalin musulunci domin kuwa dakarun kare juyin juhalin musulunci a kasar sakamakon jajircewa da jarunta da kuma tsayin duka da imam hussein alaihi salam ya yi ne wajen kare addinin musulunci suke ɗaukar darasi a cikin dukkanin ayyukansu masu wurare ko kun san cewa shekaru 46 suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da mutanen kasar iran suke ci gaba da nuna farin cikinsu da dawowar marigayi imam kumain imam ɗin ya bayyana tsarin sabuwar gwamnati wadda za a kafa a kasar iran din ba da daɗewa ba inda ya ce zai kafa gwamnati ta wucin gadi wadda kuma za ta tsara zaɓen raba gardama a kan irin tsari wanda al'ummar kasar suke bukata domin ya jagorance su sannan kuma a lokacin ne marigayi imam kumeni ya kira ga ragowar sojojin gwamnatin sarki sha waɗanda suke goyon bayan gwamnati da su dawo daga rakiyar gwamnatin tun kafin lokaci ya kure masu da dama daga cikin sojoji dai sun aje makamansu kuma sun rungumi manufar junjo juhali tare da sauran al'ummar ƙasa. masu saurare ko kusan cewa shekaru 118 da suka gabata a rana irin ta yau ga watan fabrairun shekara ta 1907 dimitri ivanovich shahararren masanin ilimin nukiliya ɗan ƙasar rasha ya rasu a birnin st petersburg na ƙasar rasha an haifi dimitri a birnin st petersburg ne a shekara ta 1834 kuma ya samu digirin digirgir a bangaren ilimin makamashin nukiliya kuma ya ci gaba da koyarwa a jami'a a wannan fage amma shekara ta 1890 ya ajiye aikin koyarwa a jami'a daga nan kuma ya shiga gudanar da wasu bincike-bincike masu zurfi a bangaren ilimin makamashin nukiliya shine wanda ya fara tantance sanadarai masu dauke da nukiliya a duniya ga haka kuma ya rubuce-rubuce masu tarin yawa akan yadda ake sarrafa sanadarin wajen amfani da nukiliya wanda kuma tsarinsa shine na farko a duniya kuma har yanzu ana amfani da shi a manya-manyan cibiyoyi na nukiliya na duniya da hakan ya hada da cibin nukiliya na kasar rasha da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 233 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan fabrairun shekara ta 1792 aka rataba hannu akan wata yarjejeniya ta tarihi a tsakanin leopold sarkin daular austria da kuma frederick guillaume sarkin Perus. Tun a ranar biyu ga watan Agustan shekara ta 1791 ne dai waɗannan manyan sarakunan nahiyar Turai guda biyu suka amince da su shirya wata yarjejeniya makamancin haka domin su kalubalanci masu ra'ayin juyin juhali a ƙasar Faransa. Saboda tunanin da suke da shi ne cewa idan a da juyin juhali a ƙasar Faransa ta yaɗu a cikin ƙasashen Turai to hakan zai haifar da bore mai tsanani a tsakanin al'ummomin Turai ga sarakuna. Akan haka Austria da Perus da kuma ingila suka kaddamar da hari akan faransa da nufin murkushe masu juyin juhali a kasar da kuma taimaka ma masarautar kasar ta faransa daga faduwa amma duk da haka dai masu juyin juhali sun yi nasara a kasar ta faransa mu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar wata shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne akan sauyin da ya faru a Gaza. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. yarjejeniyar da aka cimmawa ta tsagaita wutar yaƙi bayan gushewar watanni goma sha biyar ta kasance ne bayan kiyawar da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi na lokaci mai tsawo ta kuma riƙa ƙadairayi da wasa da hankali na mutanenta amma ƙarshe ta miƙa kai ga manufofin al'ummar falasɗinu tun da fari haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shata wasu manufofin da take son cimmawa a yaƙin da ta shelanta a kan gaza daga cikinsu da akwai rusa a ƙungiyar hamas baki ɗinta ta fuskokin soja da kuma siyasa hakanan kuma ƙwato fursunonin da ke hannun 'yan gwagwarmaya a gaza ta hanyar amfani da ƙarfi a tsawon lokacin da ake yaƙi waɗannan manufofin sun rika sauyawa ta yadda suka zama korar fadas inawa da tilasta su yin hijira daga arewacin gaza shiri ne da aka kira da sunan tsarin da janar-janar suka aiwatar ya shafi wato shafe arewacin gaza da mayar da shi shingen tsaro ga haramtacciyar kasar isra'ila hakanan kuma sake mame gaza ɗin da kuma gina wasu sabbin sansanonin 'yan mamaya wato falasɗinawa za a kore su a kafa sansanonin 'yan share wuri zauna benjamin netanyahu ya zage damtse sai ya ci gaba da yakin kare dangi akan al'ummar Gaza ba tare da tsayawa ba saboda dalilai na ƙashin kansa a fagen siyasa. Hakanan kuma ya ɗin ya yi amfani da dukkanin hanyoyin da zai yi amfani da su domin ganin ya sami abin da ya kira nasara. kama daga amfani da ƙarfin da ya wuce haddi da barna da rabon da aga irinta in ji wasu ƙwararru a filin yaƙi tun yaƙin duniya na biyu har ila yau ya yi amfani da ƙirƙirarriyar fasaha wajen kai hare-hare a kan gaza da kuma yin kisan gilla ga shugabannin gwagwarmaya a cikin watan mayu na shekara ta 2024 ya yaƙi amincewa da tsagaita wutar yaƙi da aka gabatar hakanan kuma yaƙi aiki da kiran da kotun duniya ta yi masa na tsagaita wutar yaƙi a cikin wannan shekara ta 2024 wancan kiran na kotu ya kuma buƙaci ganin cewa an buɗe mashigan da suke isa gaza musamman ma dai rafa domin shigar da kayan abinci saboda da akwai motoci masu yawa da suke ɗauke da kayan agaji da suka yi layi a ɓangaren ƙasar masar saboda a ba su izinin su shiga cikin gaza amma 'yan mamaya suka hana a wancan tsakanin duniya ta ga yadda yakin gaza ya fada cikin wani irin yanayi mai tayar da hankali yanda ba yaƙi ake ba kisan kiyashi ake yi kuma mutanen wannan yankin suka fada cikin matsananciyar yunwa wacce za a iya cewa an daɗe ba a ga irin ta ba domin ba ta bar yaro balle babba ba amma duk da haka haramtaccen ƙasar isra'ila a ƙarƙashin netanyahu suka ƙi amincewa da a shigar da ko da ƙwaron masara ko kuma ta shinkafa cikin wannan yankin hakanan kuma ya ƙi amincewa da ƙuduri mai lamba biyu bakwai uku biyar da majalisar ɗinkin duniya ta fitar wanda shi ma ya buƙaci a tsagaita wutar yaƙi da kuma janyewa sojoji daga zirin gaza kuma a lokacin da hamas ta amince da batun tsagaita wutar yaƙi a watan yuliyo na shekara ta 2024 netanyahu ya ƙi yarda to me ya jawo wannan sauyin da netanyahu ya yi na farko tun farkon farmakin a ƙasa netanyahu da waɗanda suke zagaye da shi sun ɗauki mataki na kuskure da suka ginu a kan mayar da martani cikin fushi ba tare da ta manufa ta siyasa bayyananniya ba wacce za a iya kaiwa gare ta duk abubuwan da ya bayyana cewa za su cimma ba su ginu a kan mahanga ta siyasa mai yiwuwa ba ya ginu ne a kan zafin kai da jin cewa suna da ƙarfin gaske za su iya ƙalubalantar hamas ta kowace fuska yanki ne wanda za a iya cewa bai fahimce shi ba sosai kamar yadda ya kamata musamman ma ta fuskar harkokin tsaro suna ganin cewa shekaru goma sha bakwai aka yi ana killace da yankin nadirin gaza don haka ya yi rauni ya kuwa sami masu tafa masa yahudawan sahiyoniya su ma suke cikin fushi suke son ganin cewa an ɗauki fansa akan falasɗinawa shi kuwa zuga ta ratsa shi ya fara kai hare babu ƙaƙƙautawa yana kashe mutane da kuma lalata duk wani abu mai amfani a cikin zirin gaza bugu da ƙari na tanyahu ya ɗauki wancan mataki ne lokacin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take da ƙarancin bayanai akan hakikanin abin da yake faruwa a cikin zirin gaza domin da tana da bayanai to da ta hana farmakin a ƙasa ranar 7 ga watan oktoba na shekara ta 2023 yadda dakarun kasam suka kai farmakin a ƙasa da kuma yadda suka rika kai wa 'yan mamaya hare-hare daga baya ya haddasa wa 'yan mamayar hasara mai yawa a fagen tattalin arziki ma'aikatar kuɗi ta 'yan sahiyoniya ta fitar da sanarwa a kan asarar da yakin ya haddasa da ta kai dala amurka biliyan 34 da hakan ya sa aka sami giɓi a cikin kasafin kuɗi na shekara ta 2024 da ya kai dala amurka biliyan 38 ta fuskar rayuka kuwa an sami halakar sojojin da suka kai 891 da kuma jikatar wasu 13,500 kaso 43 cikin 100 na jimillar waɗanda suka jikatar suna fama da cutuka na kwakwalwa kamar yadda majar 'yan mamayar ta ambata hakanan kuma sun bayyana cewa an rusa musu motocin yaƙi da yawan su ya kai dubu biyu tsakanin tankokin yaƙi da kuma na ɗaukar sojoji da buldoza buldoza wani abu da ya bai wa abokan gaba hamma da kuma masu ƙaunar hamas da 'yan gwagwarmaya mamaki shine tsayin dakar da al'ummar gaza faran hula suka yi a matsayin wato ƙashin bayan masu kare gwagwarmaya duk laifukan yakin da haramtaccen ƙasar isra'ila ta tafka a kansu na kisan kiyashi da na kare dangi bai sa sun ja da baya ba ko mutum ɗaya a gaza ba ɗauko hotonsa yana ɗora wa 'yan gwagwarmaya laifi ba ga shi kuwa adadin waɗanda aka kashe ɗin sun haura dubu arba'in da bakwai waɗanda kuma suka jikata sun kai dubu ɗari da goma sai kuma waɗanda suka ɓace sun kai dubu goma sha ɗaya hakanan kuma su rusa gidajen mutanen yankin gaza da suke tsakanin kaso saba'in zuwa kaso tamanin cikin ɗari duk da haka wannan jumillar da aka yi na ɓarna, bai sa mutanen gaza sun ja da baya ba al'ummar gaza ta hana haramtaccen ƙasar isra'ila cimma manufarta na korarsu daga arewacin gaza ko tilasta musu ficewa ma daga yankin zuwa ƙasashen waje to daga cikin muhimman abubuwan da za iya cewa 'yan gwagwarmaya sun cimma da akwai wato hana haramtaccen ƙasar isra'ila cimma dukkanin manufofin da ta shata daga ciki har da batun korar fadas inawa domin yau da gobe ta sanar da al'ummar falasɗinu cewa matukar suka fita da gidajensu zuwa wajen falasɗinu to ba za su dawo ba wannan shine abin da ya faru da iyaye da kakanninsu da suka mutu a cikin sansanonin hijira da ke ƙasashen Labanan, Syria, Jordan da sauran ƙasashen duniya. To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shi da ƙwararren lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu ƙarƙare mai ban kwana da ko muna ga yadda ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Yau ma dai da Allah ni ne Hassan barka ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. assalamu alaikum sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci mai magana isu wakiri madatai da magaram a jamhuriyar nijar kamar da kowane lokaci kuke ba mu dama ƙarshen mako muna gashe sa sada zumunci zan so ku ba da dama a yi gashe gashe da farko akwai wakilin shirin na hassan barka akwai masan lona tiyoza akwai yakubu mai aski ba da raka tasiri unguwar tudu ba manta da shugaban kungiyar ta masu kira sauran radiyon afirka alkasim baba lima aharwa akwai alkasun agaras ilis firezi ra'ayin zuci akwai malam kabiru unguwar dan gulbi wanda makarantar malam abu akwai usman mai dala bosheri akwai mujirgi da abuwa akwai mama salisu don zaman taksi moto akwai shugaba ramu mai aski a damagaram akwai suleiman alhaji buhari damagaram ba zan manta da suleiman dan minista wanda yake anan damagaram akwai abdulaziz firezi unguwar share zamana akwai zanaidi alife tifa mudik zabairu mai matala shugaba ne na masu kira shugaban zaɓi sanka na jihar damagaram sashen hausa ku tashi mai magana isu ne dama garam a jamhuriyar nijar. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu ta harin murin musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura da dama da kuke ba muke gaida yan uwa da nan arziki ina gaida limanci yan mutan limanci eh, da fatan yana cikin ƙoshin lafiya akwai haɗafi mai kwamfuta akwai eh, isu madatte akwai kadori yan fulanin wardi akwai sadi sa'id daura ba zamanta da isu madatte ba sanusi madatte akwai yahaya a azare akwai kabiru sile bakin taransa da magaran akwai haɗari akwai asan mamman na masa fatan alkhairi akwai sanar da alifiti kuwa midik akwai ibrahim mai wankin hula a kimba akwai ah, alhaji sale mato wanda yake saudiya mazamanta da alhaji dan gama mai atamfa wanda yake gumal akwai shugaban masu kira da saurare alkasim harar agadis akwai mana waziri ba su jama masu kira da saurare na musu fatan alkhairi duka cikin gidan akwai eh, hamisu dan kuka zan mata da baban dimamma wanda yake bande akwai yahiya wanda yake bande da duk yan kungiyar zaɓen da yan fada fada najeriya da nijar duka wanda yake ciki ina ba kowa fatan alkhairi da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya na gode suna na shugaba ilami kanti shayi garkin daura Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. gidan Radio jamhuriyar musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim gadan kaya dan walhu daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradu komin irin ta kwarnaka mai yada labarai na kungiyar masu kira da maris masu saurari jihar Maradu. Malam Hassan barka amince Allah shi kai ma shi kai iyalin gidanka akwai gaisuwa ta musamman zuwa alkasin babuli mai can Agadis akwai mamman bula Agadis akwai Alhaji Amman Tariya mai akwai abokina Muhammad Dan Bulibiri mai Nijar akwai president Abubakar Tsoma albarka da ke can birnin Yamai akwai hajiya rahina da ke can birnin makka ina mata fatan alkhairi akwai president kabiru da ke nan makarantar mal birnin marada akwai mala ali kwal birnin marada akwai samun suke dan mutan limanci birnin marada akwai jirbilu mala adam sarki aiki na kasa akwai sani demano yan hwa da inda gaskiya ba tsoro jaja akwai alhaji musa na abule mai nira na kowa sha bakwai marada akwai mai gida na alhaji korona angon zare marada akwai matan gidan shi hajiya aisa hajiya amina hajiya rida'u akwai alhaji malam tsalha mai kamar ke samun mashi akwai matan gidan shi amiri da mariya da rakaya da hinda akwai raka akwai bahar likita waya na samun mashi akwai dida hajiya wanda ba sai da hudu banza da ke can garin dan barde akwai ibrahim shushani can garin kasage akwai abdullahi tele yaro mai ganin mutuncin mai dan malam jihar marda akwai murtala migin da ke dangwami cikin kasan mai yara akwai salisu takasimu to da ke can da magana akwai kabiru sulu usman da ke da magana yan garan kuna tare da gadan kaɗan da ganin kwankwarno muna tare da to dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran Hassan malami na gaba sai ka sha mushe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eh, gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran ina muku barka da wannan rana da fatan kun sallar juma'a lafiya. Da farko dai sunana Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara a Gusau Local Government Magani a tarayyar Najeriya kuma bayan chairman na kungiya masu kira sauraron rediyo Afirka. Ina amfani da wannan dama domin na gaida shugaba uban tafiya Alkasim Baba Agadar shugaban kungiya masu kira sauraron rediyo Africa Nation Niger. Ina gaida malam kabiru sule su fi pro a wannan kungiya ina mai gaida mamman sani waza. ina gaida lawan tudu da makaran ina gaida gojiman tasi mota ina gaida da isya mai aski ba da raka ina gaida su musu madattai iso madattai ba zan manta da kai ba waton dozuman ina kuma gaida umar arabada. ina gaida wato mara rabi da sarkin aska ina gaida rabi'u musa rabi'u shushana a garin kasagi ina da sani da'u lasa tsatsin buri ina da fidansu na imawa ba zan manta da kai buwata iliya mai kanti da shayi girkin daura wani alaga madan kai ma kana cikin wannan gaisuwa tawa ba zan manta da kai ba a ɗaki mai kwamfuta mai yama da sahabi ibrahim autan zamfarawa da shehu adamu rijau da ado salati goma da zaki so dangi zomawa da malama fatima adamawa da umar mai wankin hula godiya a kimbaneja state ba zan manta da kai watan kuma da ahmad ba joga assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci ta iran dubun gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku hassan barka dubun gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ka da fatan kawai gari cikin koshin lafiya madadin ka madadin dukkan mambobin ku ina yi ma kowa fata na alkhairi zan yi amfani da wannan dama ya aika sakon gaisuwa da fata alheri zuwa ga yakubu sinisi garin duna dindin lokal gama zan yi amfani da wannan dama aika sakon gaisuwa da fata alheri zuwa ga mamman sani da ciwaza dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga yakubu rogon yare karfe lokal government kaduna dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga kumar iliyasu yakubu digawa sako na gaisuwa da fata alheri zuwa ga fatima sani adamawa mai magana salisu haya dan nijar daga fati ke sankwara state tarin nigeria Assalamu alaikum rediyon Ira rediyon Musulunci mai magana malama Ramata Isaka daga nan babban birnin Yammai jamhuriyar Nijar an koma gida birnin Kantagar Hanga. Shirin gaishe gaishe ina gaida tsoho mai albarka ina gaida baba na birnin Kanta Alhaji Rufai suna sauraron rediyon Iran ina gaida shugaban group Agadas ina gaida ina gaida gama nan ta Agadas ina gaida kanwata Maryama Kwaddi Nijar ina gaida Sade Sa'idu Daura ina gaida 'ya'yana su waɗanda suke na zandar na Nijeriya na Kamarun inda kuke duka ina gaida kowa da sunan shi. Assalamu alaikum. sunana muhammadu dan bari shugaba na fada mazajin na ganya mai nijar iliya mai shayi da kan tigarkin daura a madadin ka daurawa duka a dungun su alfa tarihi zuwa gare ka akwai bas president akwai can bangaren bangaren bangaren Jesco jitkori akwai hassan alhaji ibrahim akwai usman mai dala allah ka bamu dala mu kashe akwai su madatai akwai yaku mai aski ba da raka akwai muji soja mai adaidaita sahu nan bakin tasha duban gaisuwa da fata ne zuwa ka kabiru su da akwai abokin raka mamman dozman taksiman amma da din mamman dozman taksiman duk wanda yake cewa ba da magaranci yake yi ana gaida shi an garan gabas da yamma damu da hagu dare da rana muna tare da ku shugaba hassan barka jagora kai ina ce ma turanci bon weekend salamu alaikum sashen wasa rediyo radio musulunci barkanmu da karshen mako Eh, dangance da kuke ba mu dama muna godiya dangance da kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da amannin arziki karshen mako suna na martala magini wanda nake nan dangwami jihar maradi eh, ina gaida ibrahim Sushana wanda yake garin kasage ibrahim gadon kaya wanda yake unguran dam ya tela wanda yake dan malam gari sai eh, samun haske wanda yake limanci malam kabiru da ke makarantar malam abbas da alkasin baba wanda ke haraka dukkan shugaban kungiya masu kan sauran gida jihar Agadez sai dukkanin yan masu sauran gida jeran na gaishe su Aminu Ladan dijiya Rijiya Alhaji Mako sai Amala Abdullahi wanda ya yake Rijiyar Dan Damu dukkanin ma'abota sauran radio ranka ina gaishe su ina gada dukkanin ma'aikatan gidan wannan radio na tayaran mai albarka. da magana martala magi ne wanda nake dan damu jihar maradi Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci ina muku fatan alkhairi farko suna na Ibrahim Shushana wanda ke garin kasa ke jamhuriyar Nijar jihar Maradi Hassan Barka ina muku fatan alkhairi da kai da abokan aikin kan gidan rado irin mai tarin albarka farko ina gaida ka ina gaida abokan aikin ka mun zo hilin karshen mako wanda kuke bamu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen Afirka baki daya kuna tare da naku Ibrahim Shushana mamba na masu kira da saurare na gidan rado na Afirka baki daya ina muku fatan alkhairi e farko ina gaida yakubu sanusi garin dune dandi local game jihar kefi akwai ibrahim mai wankin hula wanda yake a jihar neja akwai yahaya salisu da nijar wanda yake a jihar neja akwai muhammadu dan bare-bari wanda yake babban birnin yamai akwai tsoho isa mai albarka wanda yake babban birnin yamai idan na shiga najeriya akwai iliya mai kanti da shayi wanda yake garkin daura nigeria akwai abdulmuni muhammad wanda yake a zamfara nigeria akwai shehun rasha ina masa fatan alkhairi shi ma a cikin ƙasar najeriya akwai sani alaska biri wanda yake a cikin kasar nigeria a cikin kasar da magana tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran malami na gaba sai ka sha mace Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa radio ta hirar radio musulunci. Eh, da farko dai sunana Abdullahi Tela mai ganin mutuncin ya daga dan malam jihar Maradi. malam hassan barka mana mika safikiyar godiyar mu dangance da dama da ke ba mana a albarkacin bakin mu eh musamman ma idan an zo bakin karshen mako kuna ba mu dama mai gaishe da yan uwa da abokan arzika to dangance da haka nan mana godiya muna nuna safikiyar godiya mu ta musamman gaisuwa ta ta farko ta faɗa zuwa kai kanka jagoran wannan shiri malam hassan barka ina maka fata na alkhairi da fatan. an wani cikin ƙoshin lafiya yana ta musamman zuwa gare ka alheri allah ya kai malam kabiru sule tun daga nan har birnin da magaran na mishi fata na alkhairi na gaishe shi na gaishe shi na gaishe da iyalin gidan nashi jinjina ta musamman zuwa ga malam samina haske dan mutalimanci jinjina ta musamman zuwa gare shi da fatan ya wani cikin ƙoshin lafiya fatan alkhairi zuwa ga malam ibrahim shusha na garin kasabi na mashi fata na alkhairi jinjina mai tarin yawa zuwa ga sani da'u alaska tsatsambaran fatan alkhairi zuwa ga daji mai kwamfuta mai yamma jinjina ta musamman zuwa ga fatima sani e eh, bangaren adama na mata fata na alkhairi jinjina ta musamman zuwa ga ibrahim ganin dan wani kwankwaran fatan alkhairi zuwa ga Rika. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu murai masu sauraron radiyon kasar iran da farko dai suna na sani dawo alaska za su burum a cikin ta da magaram jamhuriyar nijar muna karshen mako gaisuwar farko zuwa gare ka kai mai gabatar da wanga shiri akwai abokina zakariya salihu gidan rumshi malam kabiru tun daga na yankin maradi akwai usman mai dala boshiri na koma da magaram akwai kabiru sula bakin tiransa da magaram akwai abokina abdul aziz zuman nafin da ka fi sani da prezi akwai shugaba raba mai aski dosman taxi moto miji soja mai adaidaita zuwa gare ka isiya manaja dan kabu kabu akwai mamman sani daudacin wasa tasiri unguwa tudu ba bayi ga mutum daga nan tumiya sunu su maɗata isu maɗata yakuba mai aski ba da raka akwai uda mamadu tunan hajjat kori al'ummar agadas a madadin shugaba na masu kira da saurare alkasin baba na tura muku sakon gaisuwa akwai mataimakin shi abdulmumin tun daga nan yankin zamfara akwai iliya mai shayi garkin daura eh, akwai kai da dukkan dai masu sauraron ku ina musu fatan alheri sani dawo alaska da burin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wani da jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Usman Mai Dala Boshari a jihar Damagaram cikin jamhuriyar ta Nijar daga cire dama da ake ba mu ke sarrafa sakon gaisuwar mu kamar haka da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin Hassan Barka ba zaman ta da abokina Sani Da'u Alaska Zamburin Muhammad Lawan Dogoro Ngatudu Tasu ya rubin Bin Yaga Malam Murtala NT wanda yake a jihar Damagaram akwai Nasarar Nasa wanda yake jihar Damagaram ba zaman ta da kuma su musu madattai ya kuma mai aski ba da raka shugaba raba mai aski wanda ke zandar su da minista saba a kasar Libya asalin garin da magaran ba manta da kuma malam ibrahim wankin hula wanda yake tarihin najeriya akwai malam ibrahim kirin kasaki akwai gwani lawan wanda ke garin kano ba zama tare da ɗaba mai kwamfuta mai girma su mai yake sarakuna ya tattuwa ne hussein abdullahi garin jirga ba zama tare da muhammad tambare birnin birnin yamai malam kabiru garin maradi malam ibrahim gidan kai a jihar maradi malam abba garin maradi ba zama tare da kuma abokina umar ari gade gadan wanda yake tifa cikin jamhuriyar nijar ba zama tare da kuma ahmad bajoga kuma da ilyas yakubu digawa abokina sirafiya su je musa yaron ogaga garin bosheri ba zama ta da na babai laka garin bosheri akwai hassan da je garin bosheri akwai bana gada garin bosheri da dukkanin masu sauraron wannan kafa mai albarka da ƙarshe nake cewa suna na usman mai dala Bosheri a cikin yankin na jihar damagaram cikin jamhuriyar ta nijar a tashi lafiya mu jamhuriyar musulunci ta iran sashen hausa na gidajen jamhuriyar musulunci ta iran shiri na karshen mako na gaishe gaishe gaske da yan uwa da abokan arziki to da farko dai hassan barka ina maka mai tula ma duban gaisuwa da wata zuwa ga dukkan alin gidanka in gaida eh, iliya mai kantiri shayi da rikin Gudaura in gaida mamman sani cinwaza alera allah kai mashi alkasin baba ahar alera allah kai mashi dubban gaisuwa da wata da zuwa gare shi abiru sule da ke nan eh, zandar a wata da zuwa gare shi dubban gaisuwa da wata da zuwa ga zahashir dan malam ma'aikaci gidan radio rgm amma shi ina gaida mamman sani rajisar na radio amfani da diritar bala mai na yadi da alalemi ne gwanda masoya masoya da alai basiru saidu da magana alai kaka a radio eh, sarauniya kenan ina su fata da dubin gazar da wata zuka yan nagarta da yan eh, sauran radiyoyi baki daya sannan ina gada gadan kaya dan wani da wata zuwa gare shi dubin gazar da wata zuwa gare ka abdullahi yaro mai gidan tubuce mara kidan malam eh, abdurrahman jallo ina maka fata alheri akwai sa'a mai lalle da ke tsibirin gobir kakata mai tsada akwai nana Eh, nunu da wata da zuwa gare ki mai mai da burshi da wata da zuwa gare ki a nan tsibirin gobir akwai meri mai mai da ke nan tsibirin gobir duk da wata da zuwa gare kalta mala abba ina maka fata da yadi abu da gurgu ilai mun kuka shi biya. to da fatan lahirin waɗanda ka gaida sun shi saƙon naka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa bisalam a huta lafiya.